Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa ba baya ko kiri. Babban wakilin Iraq a tattaunawar ceto yarjejeniyar nukiliya ya faɗa a jiya asabar cewa ana samun nasara amma har yanzu da sauran rina a kaba kafin a kai ga cimma yarjejeniyar. Iran da manyan kasashen duniya sun soma tattaunawa a Vienna a farkon wannan wata domin farfado da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 shirin da Amurka ta yi watsi da shi. An fara samun sabuwar fahimta kana ana cimma matsaya guda tsakanin bangarorin domin cimma manufa ɗaya in wakilin Iran Abbas Arkaci yana faɗa wa ma'aikatan yada labaran ƙasa. Amma ya ce aiki da ya rage a gaba yana da wahalan gaske kuma akwai rashin fahimta da dama. wakilin china a tattaunawar ya ce ɗayan bangaren yarjejeniyar shekarar 2015 ya amince da gaggauta yunkurin warware batutuwa kamar tsage takunkumi da amurka ta kaka kakaba wa tehran kana iran kuma ta fara ɗaukar matakan mutunta yarjejeniyar hukumar tsaro rasha ta ce ta kama wasu 'yan ƙasar belarus guda biyu da ta ce suna yunkurin juyin mulki su hambarar da gwamnatin belarus kana su kashe shugaban kasar mai mulkin kama karya alexander lukashenko daya a cikin mutanen biyu mai suna alexander fiduta tsohon mai magana da yawun lukashenko ne yayin da aka fara sa a shekara 1994 amma daga bisani ya koma jam'iyyar adawa dayan kuwa lauya ne yusra ziyankovic ɗan ƙasa biyu da suka hada da belarus da kuma amurka ma'aikatar tsaron tarayya ta faɗa a jiya asabar cewa an miƙa mutanen biyu ga ƙasar belarus ma'aikatar tsaron belarus ita ce ta tsegunta wa hukumomin rasha dangane da labarin mutanen biyu da kuma yunkurin da suke yi hukumar tsaron ta rasha ta ce mutanen biyu da ake tuhuma sun shiga moscow ne domin ganawa da wasu kusoshin belarus masu ra'ayin adawa wanda suka faɗa cewa samun nasarar aiwatar da juyin mulkin zai ba da nasarar kawar da baki ɗayan shugabannin ƙasar a hali da ake ce kuma ƙasar jamhuriyar czech ta kori jami'an diflomasiyyar rasha guda goma sha takwas a kan zaton cewa ma'aikatar leƙen asirin rasha tana da hannu a cikin fashewar harsashai a shekarar dubu biyu da 2014 in ji prime minister andrej babis da kuma ministan harkokin wajen belarus jan hamachek a jiya asabar a wata majiyar diflomasiyya da kamfanin dillancin labarai interfax ya gano na nuni da cewa koran jami'an diflomasiyyar rashan ka iya sa rasha ta rufe ofishin jakadancin czech republic a birnin moscow akwai tabbaci da ke nuna cewa jami'an leƙen asirin rasha suna da hannu a cikin fashewar harsashen a wani gidan ajiyar kaya da ke yankin verbatis in ji babis a wani jawabinsa da aka nuno kai tsaye ta gidan talabijin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a mayar da wata mace da ta yi zaman gidan yari a amurka tsawon shekaru goma saboda karya da ta yi a rawa da ta taka a kisan kare dangi a shekarar 1994 a rwanda yayin neman izinin zama ba amurka kana ba ta yi nasara ba a sabuwar shari'a da ta buƙaci an tuhumi beatrice muyayenzi kana aka yanke mata hukunci a shekarar 2013 a jihar new hampshire ta amurka ta yi zaman gidan kaso tsawon shekaru goma a jihar alabama kana aka mai da ita ƙasarta ta yi rashin nasara a kotu ne a cikin watan maris lokacin da wata kotun ɗaukar ƙara ta guduma a amurka ta riko da hukuncin alkalin tarayya wanda ya watsi da buƙatar da ta shiga ta ƙalubalantar hukuncin farko wanda kwamitin masu shari'a suka yanke a kotun tarayya a new hampshire masu shigar da kara a amurka sun ce moyayyenzi ba ta da hurumin neman sabuwar shari'a saboda batun nata bai canza zani ba abu ɗaya ne zai ci gaba da tasowa akan wannan batu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau muna ɗauke da sabon shiri da zai duba ƙalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya wanda a kwanakin baya har 'yan kasuwa suka shiga yajin aikin kai kayan abinci zuwa kudu. Abokin aiki na Nasiru Adamu El Hikaya zai gabatar da manyan baƙi da ke zauren a yau. Daga farko bari ni gabatarwa a gurguje na waɗanda suke kan babban teburi waɗanda na farko shine Dr. Garba Abari shine a farko wanda kuma shine babban darakta na hukumar nan ta wayar da kan jama'a ta kasa wato NOAA National Orientation Agency. Dokta barka da zuwa wannan zaure. Eh, wannan shine karo na farko da dokta yake shigowa wannan zaure amma dama mutumin sashen hausa na muryar amurka ne wanda duk lokacin da aka same shi yakan yi iya kokarinsa ya zo har ma na yi gulman sa na ce to babban bako fa bai iso ba ma yadda aka san shi yana iso a kawai sai gashi nan to abun ya min daɗi ainihin dokta mun yi murna kwarai sannan sai wanda yake kusa da shi shine alhaji haruna muhammad ilyasu wanda shine sakataren kuɗi na manoman sarrafa dankalin hausa da na turawa na najeriya kuma mamba a haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta najeriya alhaji haruna barka da zuwa wannan zaure zalika sai kuma yallabi tsakanin zauna ita ce wato madam christy dan fulani sunkur shugabar kungiyar manoma masu sarrafa dankalin hausa da na turawa ta najeriya gaba daya wannan mukamin nata duk wanda ya samu yana cin dankali da albarkacin ta ne kenan muna miki barka da zuwa wannan zaure mun yi murna to sai kuma shi gaba daya dungurungum shugaban waɗannan fatake wato haɗaɗɗiyar kungiyar duk wata kungiya sun haɗe a gude sun kafa kungiya guda to shi yasa ki kira kalmar amalgamated wato haɗaɗɗiyar kungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta najeriya comrade muhammad tahir ko kuma dr muhammad tahir duka sunansa dr barka da isuwa wannan zaure sannan yan kaɗan daga cikin mutanen da suke wannan zaure akwai alhaji adamu hassan wanda shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta arewacin najeriya na ƙasa baki ɗaya alhaji adamu barka da shigowa to sai kuma sauran membobi na jin muna da abdullahi garba wanda memba ne a haɗakar ƙungiyoyin fatake abdullahi garba alaikum salam sai umar abdullahi mai dawa mutumin kuntuwa ne wanda shi ma memba ne alaikum salam sannan sai muna da ambasada gaba daya abdul ismail basakwaci wanda memba ne a wannan haɗaɗɗiyar ƙungiyar wa alaikum salam <laughs> barka da zuwa basakwaci aka ce sakkwatawa na shehu don gaskiya an kasan ku ba to sai sunusi lawal mai iyali a shine a kusa da ni kenan shine shugaban aɗakar ƙungiyoyin fatake ta najeriya reshen jihar katsina sai ahmad turaki kaka wanda shi kuma ba mu wani suna za mu sa masa ba yana yin abubuwa da yawa eh, yawa to shi oh masu harkokin fina-finai a arewacin najeriya muna da 'yan kungiyar ma'abota kafafen labaru a karkashin jagorancin buhari yunusa kuma da ga shi ɗaya daga manyan 'yan kungiyar yahu yakubu yobe da sauran membobin kungiyar ina ga wasu dama sun saba zuwa to wanda dai ban gabatar ba ina jin abin da muke so insha allahu duk wanda zai yi magana sai ya gabatar da kansa a takaice sai ya yi magana wacce take gefe na jagorar wannan ofishi na muryar amurka madina dauda na dabo sai ni na nasiru adamu elhikaya sunana muna tare da sauran ma'aikatan muryar amurka da suka hada da salihu a awolo salihu shine wanda yake sarrafa na'urar kamara sai kuma mai kula da ɗakin shirye-shirye na wannan ofishi wato benjamin oga gawon halima abrao sai aisha mu'azu sai shamsi hamza ibrahim in allah da za mu ji waɗannan abubuwa kuma taron nan ina ji a raina zai yi tasiri ainu ya kawo maslaha abinda ake so najeriya ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kuma sannan duk masu kawo najeriya fitina a ya kamata a hana su a ja hankalinsu su daina su bar najeriya ta zauna lafiya to za mu ba wa ita ja madina dauda za ta fara gabatarwa to kafin mu fara har ga kai ga miƙa wa comrade muhammad tahir wannan na'ura ta magana abin da ya kamata mai la'akari da shi a wannan ƙasa tamu wato akwai muhimmancin haɗin kan al'umma da can najeriya ba haka muke ba ba wanda ike tunanin yau ba zai iya barin arewa ya tafi kudu ko ga kasuwanci ko don zama ko don wani mu'amala tare da 'yan uwansa 'yan kudu ba ko 'yan yammacin najeriya nan ba ko ina ƙasa ɗaya al'umma ɗaya muke a da to wai yau menene ya kawo mu ga wannan hali da muke ciki me ya faru da har mu suka rarrabe muka zama akwai bambanci tsakaninmu ko na bangaranci ko ta addini ko duk wani abu da kake tsammani har ya kai ga a yau din nan ke fataucin kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin wannan ƙasa suka yi tunanin shiga yajin aiki to muna ƙoƙari dai yau mu warware zare da abawa na wannan batu mu ga yadda za mu kawo ƙarshen abin shin akwai inda laifi yake in akwai akwai waɗanda ya kamata su wayar mana da kai na ɓangaren wayar da kan al'umma inda ke nan dr garba abari zai iya cewa wani abu mu ji shin wani kokari su suke yi to kafin nan duk da cewa an janye yajin aikin nan muna tare da comrade mohammed tahir wanda shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fataucin abinci da dabbobi zuwa kudancin wannan najeriya To comrade muna so mu ji daga gare ka menene abin da ya kawo mu ga wannan hali da muke ciki a yau. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. An tambaye ni akan cewa dalilan mene ya sa har muka yajin aiki. To dalilan suna da yawa amma zan faɗi kaɗan daga cikin su na farko dai mu 'yan najeriya ne muna da dama da za mu zauna a cikin najeriya nan a ko'ina kamar inda dokan ƙasa na federal republic of nigeria constitution ya ambata amma wani lokaci ba mu da wani yanci a wani wuri musamman kamar yankin south south da south east da kuma nan kasan south west wannan abu yana ba mu takaici alhali nan muna zaune da kowa lafiya kalau a nan arewa na biyunsa shine an yi wa al'umman mu kisan gilla a rikicin sas wannan abu an ce sas ne ba a so wani bangare na 'yan sanda kuma janar muhammadu buhari ya yi kansilin na wannan atake to tun da abin da ake cewa ba a so shugaban kasa ya ce an soke wannan to me ya saura an banda zama lafiya amma kuma sai aka bi mutanen mu aka dinga yi musu kisan gilla a south south da south east da kuma south west tun daga wannan lokaci babu wani shugaba daga kasan yankin yarbawa ko kuma daga nan south south da saudi wanda ya ce mm, mm, abin nan bai daidai ba ko kuma ku da aka yi a wannan ta'annati ku yi hakuri ba wanda ya ce mana daga arewacin ma kowa ya ja bakinsa ya yi gum an kone mana dukiya da shaguna da motoci wanda asarar nan ba zai iya misaltuwa ba don saboda har yanzu akwai yan uwanmu wanda bamu gansu ba ko gawansu bamu gani ba na ukun shi kasar sai ta zama kaman kasa ce daban ko kasa biyu ko yaya yanayin da inda ba zan iya fassara shi ba amma da a ce najeriya ta amsa sunan najeriya wanda kowane yanki zai amsa sunan najeriya ba za a yi mana haka ba abubuwan da ya sa na kawo wannan tunani na kuma shine misali daga maiduguri zuwa lagos daga katsina zuwa lagos daga sokoto zuwa lagos idan ka biya harajin ka na local gama da state gama ka biya aka baka muma famin in dabbobi na baka muma famin na veterinarian to daga wannan wurin ba wanda zai sake taba ka sai ka je lagos wannan kuma akwai wasu dalilai wanda muka samu saukin wannan a 'yan shekaru na baya wato daga 9 zuwa 2010 wanda rashin bin dokan kotu ta kai mu ga makamancin irin wannan yajin aiki na yanzu amma lokacin fashola shine yake gwamna ya kira mu ya ce me dalilai muka zo ka bayyana masa dalilai akan cewa ana cutar da mu akan kasuwancin mu saboda haka idan ba za a bi dokan kotu ba to ka gani ba za mu iya biya ba to amma maimakon mu dauki doka a hannu sai muka yi amfani da makamin da yake hannun mu shine mu sai muka ce ba za mu kai ko ina ba kamar inda muka yi a yau ya kasance daga adamawa idan za ka je kamar south south ko south east in ka ɗauka kamar daga adama maimakon ka je ta taraba benue cross rivers ebonyi abia imo ka je fatakot ko kuma ka je bayelsa to sai ka rike kudi naira dubu ɗari hudu da hamsin zuwa naira dubu ɗari biyar kafin ka isa wannan guri wannan kuma hukumomin can da gwamnatin can sun baza komar su akan cewa lalle maimakon dokan kasa ta yi aiki sai aka bar mu akan cewa lalle sai sun tatsi mana jari sun raba mu da arzikin mu. wannan kuɗi kuma muna tsammanin baya shiga aljihun gwamnati wannan abu ya ba mu takaici wanda ya zama to in ka ɗauko shanu ma sai ka biyo ta gurure ta noman ka zo gombe ka zo wudil ko azare kafin na dabbobi sun gaji ka sauke su huta bayan kwana ɗaya kwana biyu tukuna ka sake loda ka bi ta kano kaduna naija abuja kogi edo delta anambra imo tukuna gaji je fatakwat tafiyan da bai wuce awa ashirin da hudu ya kai ka ba yanzu yana ɗaukar mu tafiya na kwana hudu wannan ya yi mana ciwo bayan nan kuma sai ga wannan rikicin insas rikicin sasa aka zo aka farma mutanen mu aka kone mana kasuwa da dukiyarmu gaba ɗaya aka dinga mana kisan gilla ɗaya bayan ɗaya wanne na kasuwan bai ishe su suka dinga bin al'ummarmu gida gida suna kashewa nan mana gida gidan bai sai suka zo suka yi road blood a hanyar express na ibadan zuwa a akinyele duk wani dan arewa idan zai je can a sauke shi a kashe shi ko kuma daga can zai zo arewa a sauke shi a kashe shi wannan abu ya ba mu takaici kamar inda na faɗa na insas ba wanda ya ce mana sannu ba wanda ya ce mana kala mun rubuta takardu tun daga fadan shugaban kasa mun isar da majalisar dokoki da majalisar dattawa da general na 'yan sanda da director na ss da chief of army staff da commander na civil defense da chairman na gwamnonin najeriya gaba da kuma chairman na arewacin gwamnonin najeriya jihohi goma sha tara mun rubuta wa duk wa'annan nan ka ta general yakubu ga wanda general babangida da abdulsalam abubakar da gulla jonathan duk nasu shugabannin kasar nan mu rubuta musu amma kamar an shuka dusa ba mu da wata mafita babu abin da za mu yi shine sai muka yanke hukunci akan ceto nan fatun da ya zama to kowa ya ki sauraron mu kar mu dauki ramuwar gayya a wayannan al'umma tun da yan uwan mu ne yan Najeriya mu yi maintaining na zama lafiya amma me za mu yi a mu rike kayan nan namu kar mu yi fataucin sa ko ina maimakon mu kai a kashe mu garan mu tsaye da shi a nan mu ci da iyalan mu ko a saurare mu wannan dalili shi shine muka shiga wannan yajin aiki kuma duk da yardan mu na masu fataujin dabbobi da kayan abinci da kuma wanda muke tarayya da su na su kungiyoyi daban-daban wanda abin nan su ma ya musu zafi to wannan kaɗan daga cikin abin da ya kai mu ga wannan yajin aiki ban sani ba ko in akwai wani tambaya da za a yi mana wannan shine musabbabi in an dawo dalilin me yasa muka janye kuma zai yi muku bayani mm, menene dalilin da yasa kuka janye wannan yajin aiki to dalilin da yasa muka janye yajin aiki mu dai masu biyayya ne ga dokan kasa da kuma gwamnati mu da kuma shugabanninmu na gargajiya da da sauran duk wani mai matsayi wanda ya zama ta yake da matsayi a ƙasar nan mu masu biyayya ne gare shi. To dalilin da ya sa muka janye wannan yajin aiki shine an kira mu daga wurare daban-daban amma ba wanda ya kira muka zauna da shi ido da ido sai gwamnan jihar Kogi shi ya kira mu akan cewa general muhammadu buhari shugaban kasa ya wakilta shi kan cewa zai same mu a samu masalaha kuma director na ss kuma ya kira mu ya roƙe mu akan cewa a samu masalaha mun ce za a yi masalaha amma sai da wani sharuɗa to mun yadda akan cewa idan har ya zamanto za a tattauna fa to sai da muka haɗu gaba ɗaya muka shiga wannan yajin aiki saboda haka idan har da gaske yake za mu gayyato camomin mu na jihohi na najeriya gaba daya masu fataucin kaya daban-daban wannan abin da ya karanta mana ya karanta a gaban wayannan al'umma idan har abin da maka sharaɗa ta ko maka gitta musu a zaman sharaɗi in sun yadda kaga da yardan kowa tukuna mu janye wannan yajin aiki in kuma abin bai gamsar da mu ba kuma za mu ci gaba da yajin aiki to kuma ya yarda na kira shugaban kungiyoyin na najeriya gaba daya mun zo mun yi taro da shi gwamnan jihar kogi da kuma wakilcin gwamnonin jihohin yamma kenan wato Femi Fani Kayode shi ma kuma kwanansa uku yana roƙon shi Yahaya Bello akan cewa don Allah a lallabe mu dai a janye wannan yajin aiki an wakilto da shi to duk jama'a mu gaba mun kira su an zo ayi wannan bayanai kuma sharuɗan da muka gita musu sun yadda kan cewa za a je a samu shugaban kasa a bayyana masa shi da rata na SS shi ma ya ce zai je bayyana masa shi ma Yahaya Bello gwamnatin jihar Kogi ce zai je bayyana shugaban kasa insha Allah za a kawo ƙarshen wannan to wayannan sharuɗoɗin shine dole ne ya kamata ya zama to a duk ɗan Najeriya kare zama ta ya fi doka a Najeriya nan wanda suka aikata wayannan laifuffuka to a nemo a kama su don saboda a hukunta su sharaɗin na biyu shine a bar mu da walwalan kasuwancin mu na ukun shi kuma dole ne a bar mu a duk inda ya zama ta za mu zauna a najeriya kowa yana da yanci mu zauna ko ina ba tare da ana cewa mu tashi mu bar wuri this is our land ba sannan kuma a biya mu diyan barnar da aka yi mana a insas da kuma sasa dukiyar mu da aka bata da gidaje da kone-kone da aka yi da motocin mu a biya mu compensation tukunna sannan kuma a cire wayansu duk shingaye wanda ya zama to yake tarniki akan kasuwanci wanda ya zama nan za ka tafi firi amma zan za ka je kuma kamar za ka shiga wata kasa ya zama ta ƙasan ta zama bai ɗaya an an yadda da wayannan sharuɗa za mu janye na ɗan lokaci mu ɗan ja baya mu ga cika alkawari idan an cika mana alƙawari walillahi alhamdu idan kuma ba a cika alkawari ba aka yi mana wala wala to muna nan da bakanmu wannan shine abin da muka rabu da shi kuma ya je ya ga shugaban kasa ya dauke mu zuwa can bila mun hadu da shi chief of staff ya yi alkawari cewa insha Allah wannan alkawari shugaban kasa zai cika shi mu kuma muka janye don biyayya ga shugaban mu da kuma shi wanda shugaban kasa ya wakilta Yahaya Bello gwamnan jihar Kogi wayannan su ne dalilan janyewa da wannan bayani na shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar masu fitocin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya Comrade Muhammad Tahir za mu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin Dr. Garba Abari, shugaban hukumar waya da kan al'umma ta ƙasa da Dr. Muhammad Tahir na ƙungiyar Amalgamated da shugabar ƙungiyar manoma da masu sarrafa dankali ta ƙasa, Madam Kristi Dan Fulani Sunkur da duk sauran baƙi da suka halarci zaman zauren. Ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe. Mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau ma dai shirin namu na rayuwar birni ah, muna tare da wani malami ne mai sana'ar sai da kifi Ah, to yau shi ne babban bakon namu da za mu zanta da shi ah, to malam ko za ka gabatar da kanka to <laughs> ina gabatar da kaina gaskiya ga munan ne sunanka sunana awal sani ah, to malam awal kai mutumin wani gari ne ina kebe benin kebe lokal government eh, kai mutumin benin kebe karmawa kuma gulambe To malam gashi nan naga kaman a nan kana sana'ar sai da busasshen kifi ne haka ko? Eh, to malam yanzu kaman a misali wannan yanzu wannan kifi haka wannan eh, kaman ya kai nawa nawa za ka siyar mu da kimanin dubu biyu. Naira dubu biyu. Nawa kamar nawa ke sai da shi kake? naira dubu biyu naira dubu biyu eh. wannan shine gaskiyansa wannan eh haka muka sai to wannan fa wannan mun sai kimanin dubu uku naira dubu uku eh. to na kasan nan fa shi ma dubu biyu ne farashi ne da wannan to amma yanzu a misali ina da kamar naira dubu haka zan iya samun kifi bushashiya a nan sai kuwa ko ɗari biyar ma haka kwarai sai ana samu eh, to ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kamar ka daɗe kana yin ta ne a gaskiya ba ni daɗe ba saboda na zo nan dai na leburanci yau da gobe da gobe na ga dai ai nauyi na sauka a kaina ni ma na da iyalai sai kawai ni yi tunani a kaina kawai su nemi sana'a kifi yanzu shekara ta biyu na shiga ta uku eh, ka ce to da kana sana'ar leburanci kamar wani sana'a kenan ta leburanci wai ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tura to yau da gobe da gobe sai ni tunanin a ni ma kamata in buɗe nau kasuwanci zan ci gaba ake nema to don haka shine na fara wannan sana'a ta ciki to menene dalilin da yasa ka baro can jiha ku jiha kebbi ka taho nan kake ka kama wannan sana'a to ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance ni nema ba inda ba ya kai mutum da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi saboda can gida mu ne sana'ar ta noma ba mu gwada kasuwanci a gida kawai muka hito muka zo birnin tarayya saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida to baka ganin kamar wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta eh. za ka fi za ka fi samu ko kuma baka ganin kamar a nan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka wallahi kam da zan samu dama na yi son haka eh, na san kuma gida neman kudi na zauna gida to abin ba wani yadda za a yi mutum ya samu da ya kaso yanzu Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo wani abinci dole ne sai ka hita ba ka zauna cikin ka ce lallai nan zaka nemi kuɗi ba don inda Allah ya kaddata ka je ka nema can zaka je to shi ya samu ka zo birnin Abuja neman kuɗi to malam shin kuwa kai karatun boko to gaskiya ban yi karatun boko ba ba ka yi karatun boko ba sam sam sam sam wanda ya karatun arabiya mun wance na addinin addinin musulunci amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaƙi da jahilci muka dan taba kuma dai da ba muka saki to menene sa ku saki to yanayin rigimomi <laughs> na hidimomin duniya yabo da mutum nan gari na in baka da ƙarfi sai baka dama ka yi kasuwa ka koma ka yi karatu in ka dagi gaskiya to shi yasa kawai katun <laughs> ba mu ba mu da ƙarfin gwiwa sai muka haƙura muka dawo ga kasuwa kawai ko kamar yanzu wannan jarin naka na kifi ah, ya kai na nawa gaskiya kifin na yanzu zai kai kimanin dubu sittin naira dubu sittin eh. to kaman a rana kana kaman cinikin nawa to ciniki sa'a ne wani lokaci za a samu ciniki dubu goma wani lokaci sha biyar wani lokaci za mu samu har talatin ma in allah ya kawo kasa to abin sa'a ne an taɓa yi wani lokaci har dubu hamsin to abin ba yi kawace wani lokaci ma dubu biyar ma nake wani lokaci kai dubu biyar ma ba ni kai amma yau da gobe da gobe sai mu haƙura Don ka duba birnin Abuja birni ne mai tsadar rayuwa. an ka duba bangaren sufuri da gidajen haya. Kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni? To, nan gaskiya a nan nake zama a Elabo. Nan nake kasuwa ba nisa nake zuwa nan Mangal Plaza in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa. To a nan Mangal Plaza din da kake zama haya kake yi ko ko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi. Alfarma ce kai mai ci mu ne samu wajen kwanta Sai sai mu da wajen kasuwancin. Mun ne alfarma ne ga sikiritin gidan wanda kwana sai mu dawo nan. To kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali. to zuwa ita ta ya kama ta gari mun ne diba kimanin kwana casa'in wata uku haka sai mu gida sai mu dawo to yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali kana iya yin bukatunka kuma har ka ɗau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi lallai haka muke samu shi da hamu taimaka ma iyayenmu mu ciyar da iyalanmu hamu samu taimaka ma sauran kananmu da ita muke yi haka muke ta da Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. Bye. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.